Bismillahir Rahmanir Rahim. Na tsane shi kashi na goma sha takwas. Kaka Muzaffar yana ganin kamar ya san fuskar sai dai ya manta inda ya taɓa ganin ta. Duk yana so ya tuna sai dai ya manta. Ji da ka wannan hansom in yayi ba zai iya yi wa Musmi magana ba. Saboda kada ma escort ɗin sa su bar wurin. Sai da ɗauki kusan 20 minutes yana magana da Mira Kam ya buɗe gidan bayan shiga. Can gefe ta kuma ta kure shi don ba mata so su haɗa jiki da shi. Tun lokacin da ya ga shigar motar bai ma kalle ta ba. Sai fama da zuciyarsa da yake wanda ya kasa gane me hakan ke nufi da shi. babban hotel ne wanda sai ka jigu iya za ka iya kama sa duk sanda ya sauka hotel ɗin a ɗaki yake sauka bai faɗi zai sauka tare da wata ba sai da ya shigo plane aka saɓani ko duk an kama a ɗakunan shi ke gaba tana bayansa duk da har yanzu mai ci mata akala ba sai faman bansa take kamar jila da sama suka nufa already an buɗe masa a ɗakin an gyara shi ko ina babban falo ne wanda idan ka gansa za ka ɗauka normal ɗaki ne ya gaji da tsaruwa Gwargwado bai kalli inda take ba, ya zauna saman kushin yana amsa kiran da ya shigo wayarsa. Haɗu da zare takalmin kafar tasa. Yadda yake wayar zaka tabbatar da mace yake waya. Daga ƙarshe ma handsfree ya saka wayar yana rage kayan jikinsa. Diye, ka dawo soon na yi misin ɗinka sosai. Please, I need some important things from you. Please, come back. Ta faɗa a shagwaɓe. Har sai da don wadda aka yi magana, idan wadda aka yi magana ya lumshe. nan na ce miki a will back soon ne. 59 for God's ya faɗa lokacin da yake cire wristwatch ɗinsa. daga hannu ni ba na so kana faɗin son ɗin nan ta ƙara shaƙe mai tana faɗa cikin wani salo wanda ya sa mafi sakin baki cike da mamaki anya ko muzaffar ba aure ya ba kuwa shi yi ɓoye ya ki faɗa ma iyayen nasa lalle iskancin na muzaffar ba ƙarami ne ba da yadda ta ɗauke shi ashe ba haka ba ne ba don ita bil haƙƙi da gaskiya musu bi aure ba tare da sanin kowa ba ana da suke musayan kalami tsakanin su ko kunyar ta bai ji ba da ƙarshe bedroom ɗin ya wuce ganin akwai toilet a farin yasa ta shiga ta ɗauro alwala sai ta fara gabatar da sallar da ake binta sai bayan ta ƙare sallah ta ji cikin tana ƙugi yana kiran ciro masu yanzu ta tuna da rabanta da ta ci abinci tun jiya tana da ta da jakar da amma ta bata ta san ba za su wuce snacks ne ba a ciki don wannan aƙidar amici aƙidar amici duk yaron da zai tafiya mai nisa sai ta masa wannan tanadin to sai da sallah kamin ya komai sanin halin yunwa ya sa aka yi musu odarin din abinci duk da dai shi sa baya cin wani abinci mai nauyi sai light food ya kurkuta baya jin marmarin cin komi ma kofi ya ci a kawo masa ita kuma french rice da toasted Tested Chicken, lokacin da aka kawo abincin kofar rufe take kuma fitowarsa daga wanka kenan ba tare da komai ba ya nufo falon Sai da rigar wanka lokacin ita ko har ta ci abinci ta saka saura a firij inda tana zaune inda ta yi sallah hannu ta dafe da goshinta cikin tafiyar nan ta ta izza wanda ya zame masa jiki ya bi ta gabanta ya wuce wanda ya san ya sa ta sauran soke idanunta daga kallonsa ko kalle da take zaune bai yi ba ya amso ta kame din ya ajiye mata ɗaya ne da saman santa tebul ya cikin abinsa kanan ta kawai ɗin ta haɗe da taɓe baki ta san ita ajiye ma sai dai abin da bai sani ba ba abu nasa da yake burge ta ba abu da ya fito daga hannunsa wanda za ta ci ko da yunwa za ta kashe ta ba za ta ci abin da ya fito daga hannun musfi ba sai ta ga ya kashe light in bedroom ɗin ta miƙe ta shige bathroom ɗin da ke faranta watsa ruwa sai dai ba brush ɗin da za ta yi brush da shi towel ɗin da ta gani sarƙafi ta ɗauro ta fito box ɗin da ke ajiye gefe wadda bata san ta waye ba shi ta buɗe to a surprise ta ga kayanta ne da wata shot note dunkule shot note ɗin da ta buɗe ta fara karantawa kada ki kada ki zage su kada ki zage sakadra bas ba suka haɗa miki kaya ba ni na haɗa wannan gudunmuwar ta ce tunda ke kin ce ba za a taba miki kaya ba shi ne ce bar na rage ma my son wala duk wani abu da zaki bukata akwai a ciki sai dai zane biyu hijab biyu ne a ciki domin sallah kada ki wasa da ibadar ki a ko ina ke ki kula min da yaro na sosai ki mayar min da shi jariri ta yi da wasiƙa tana zana tambarin dariya bai momin yara tun daga yadda wasiƙar ke tafiya ta gane momi, jamila ce don ita ke wasa da yara matar ta iya tafiyar da yara tana kuma tafiya daidai da zamani na ta cikin tsari ne toothpaste da brush da toothbrush ta ɗauka ta koma toilet ta brush ta ɗauro albala irin basilin ɗin da take amfani da shi a gida irin sa ta gani a cikin kayan zama da ta shafe jikinta da shi ga sanyi da take jin na ratsa jikinta sa'a ta ɗaya akwai hita ruwan zafi a bakin ɗin duk da haka ne jikinta ya fara canza abin ka gamar son sanyi wata doguwar riga bacci mai taushi da ɗan kwari ta ɗauko ta saka bayan ta feshi jikinta da turare ta ɗauki long hijab ɗaya daga cikin kayan wadda ya kai mata har kasa dan ba za ta iya kwanciya ba riga ba ta iya kwanciya da riga kaɗai ba ba suwaita ba wurin wutar ta koma ta kunna hita ta ɗumama ɗaki ta kunna damar ta ɗaya ba yau ne farkon ta shiga irin wuraren nan ba shi yasa komai ke zuwa mata da sauki nan take ko falo ya rage san ya fara ɗaukar ɗumi wayar ta ɗauko ta kunna ta yi dalin lambar ammi lokacin ƙarfe bakwai na safe gare su idan su suka sha tare da ammi tana ƙara bata tana ƙara bata baki kamin suka yi sallama amma ta faɗa mata ƙarfe bakwai na safe gare su aka yi sama da kira kowa ba ta kashe wayar ta gyara kwanciyar ta saman tirisi ta dunkule cikin hijab ɗinta ta karanta addu'o'in shiga bacci ta shafe jikinta bata jima ba tana yan tunanin tunanin ba ya ɗauke ta to dai da ya so bacci ya ɗauke sa kasa ya diya kulle idanunsa su yake gani tana sakar masa murmushi. me yasa da saka abin ne a cikin zuciya ta har yana kokarin haddasa min damuwa me yasa ya tambaye kansa ba shi da amsa haka dole ne ya fawwala ma Allah komai abu biyu ne na abu biyu na haɗe masa a lokaci ɗaya haka ko ya haddasa masa ciwon kai hannunsa ya aza ga ƙirjinsa yana shafawa ko zai samu relief ɗin abin da yake ji duk fa yadda ya so bacci fa ya ɗauke sa ƙaurace masa yi, da ya kulle idanunsa sai ya gan su. wannan kenan ni ba na san shi ba na ƙaunarsa me zan yi da ɗan iska mami ɗan iska ne fa mami mazinaci ne ya mu ba na ƙaunar ya muzaffar na tsane shi ɗan iska ne da ba daina ɗan wana ba me zai sa na kalli ko da idan inda yake ne ɗan iska ne fa a rayuwata babu abin da na tsana kamar hamma muzaffar a gidan da ina ganin kimar kowa kamar da mutum ɗaya kin san ko wane ne wannan a'a wanda suke tare ta bata amsa amma mu zafar dan mu ke mu fi wannan kyakkyawan saurayin dream of my class girl dream of any class girl wallahi ni ina ji ina ma ina son sa da akwai yadda zan yi so ni da nayi wallahi lallawa ya baki san ko waye shi bane bai sa kika ce haka waye shi to kai tsaye ba tare da shakkun ko ba ta ce ɗan iska ne fa kaunan da ta makaranta ta tsaki don yana ɗan iska shine zai hana a so shi baya ka kika san ta sanadiyar auren ya shiryu anya ma mafi ba son shi kike yi ba so ni ina primary six ba haka ban ga abin so ba wallahi rasa abin so sai dan iska bugu mai son ya zama mawaki gaskiya minal ba ba kwarai bace bake ba wallahi tunda kike min wannan fata na rabu da ki har abada ni na sha abin da yake hannun Hamma Muzaffar ai gara na mutu some kind of this statement suka yi masa yawa a cikin kwalwarsa Show her your true color Don't allow her to go free. Don't forget this. This is what makes you to marry her. Don't allow something to cross you over. Show her. Show her mistake. Don't forget she used to call her any type of name. She want at front of you. Junior sister, show her your true color. Yes, yes, I will do. I will teach her a lesson. Zan azabtar da ke ba da wahalar da ke a rayuwa. Zan yi miki abin da ba za ki taɓa mantawa da ni ba. A lokacin da na miki nisa, zan yi miki taban da ba zai taɓa wanke miki ba har abada. This solution that he, that he found for himself, it would make him kiss night so awesome. Aka sa shi ya samu bacci mai daɗi with some with a awesome dream of his baby. Kowace ce wannan baby ɗin ta wannan handsome guy din oho. Look into my eyes ya faɗa a tsawace. How many times you want me to tell I don't want to see this ugly face? So no zan miki zan ce miki don't ever flow road inda kika san I will be there. Iye ya ƙara faɗa a tsawace. I'm so sorry. Wata ina kira sunan nasa bai balle mata baki sai da ya haura. How deep ne? How many times zan faɗa miki don ever call my name with this dirty mouth? ta faɗa yana nuna bakin bakinta da ya hure. Ba duk da haka yana da kyawu da kyalli musamman da yake light pink. Because because of Allah sake min do me this do me this favor I want to go it again. Ta faɗa murya ta shi har hawa yana sulalo mata. duk da haɗa shi da Allah da ta yi sai ya wanka mata mari kamin ya sake ta wani abin take gani a cikin dirim din ta yasa ta dafe kunnuwanta hannu biyu biyu tsawon da yake daka mata take jin kamar yanzu take faruwa na tsane ka ya muzaffar kawa na da rayuwa ta tafi tana fashewa da kuka da karanto addu'o'i tana kuma ƙara lunkumewa cikin hijab ɗinta ga wani tsoro da ya ziyarce ta lokaci ɗaya a nan take kwance hawaye ne ke sanar mata masu zafi bacci ya ƙaurace wa idanunta ga wani matsanancin tsoro da take ji ba ita ta samu bacci ba ya ƙara ɗauke ta ba sai wuraren asubahi cike da matsanancin ciwon kai da ciwon jiki haka yasa bata tashi sallah asubahi ba da yake ƙasar akwai musulmi haka yasa kana jin kiran sallah kiran da ake yi shi ya tada ta daga bacci mai daɗi da ake hankali yake bude sa ta da karanta addu'a tashi daga bacci Rezon hannunsa sama ya kama ya sauka da saukar da kafarsa ƙasa. Dole da ya shiga yiwon kayan brush farajin lafiya ya saka yana masallacin da ke cikin hotel ɗin, wanda ya daidai da ta da sallah da aka yi. wasa daga masjid ya daidai da tashinta daga bacci tana zaune saman tirisi ta hanta da goshinta. Kukan murda ƙofar sai sa ta kalla wurin. Itanta da suka canza kalla suka faɗa kansa janyewa ta da sautara tana ƙara danne kanta da yake sara mata har ya gota wurin ta bata ce masa ƙala ba. Haka ya sa shi dawowa baya kushin inda take zaune samanta ya tafi ya zauna. Ta yi saurin miƙewa tsaye duk da yadda jiri ke ɗibarta. Hannunta ya riƙo abin kama ga mai ji ya juwa sai kawai ta zube masa gabaki ɗaya saman jiki ƙoƙarin riƙe ƙoƙarin tashi take daga jikin nasa amma ya matse ta gama a jikinsa abinda bai sani ba gabaki ɗaya jikinta ciwo yake mata ba komai ko ya ja mata haka ba sai kwance da ta saman kushin matse ta dai a jikinsa ya yasa kamar yana murza mata jiki ne wash wash take fari ƙasa ƙasa tana rantsa idanunta kama hawaye su falle mata kananta ta cike ke cike da mamaki wato kuka baya mata wuya kenan na biyu shine hobby ɗinta Open your eyes ya faɗa da muryarsa babu alamar wasa yana ƙara riƙe hannunta da sauri ta buɗe idanunta da suka yi mata rauni. Tsiyaran hawaye na mata yawo saman fuska ɗan ƙaramin yatsansa ya sa ya lakuto hawayenta yana murza kamar mai nazarin su. Still yana kallon Me na ce miki ya sakar mata tambaya. Still yana murza ruwan hawayenta. ka sake ni zan faɗa.